Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da ya rage saura kwana 28 a gudanar da zaɓe a Najeriya. Rukunin kamfanin Media Trust masu wallafa jaridun Aminiya da Daily Trust kuma mamallaka gidan talabijin ɗin Trust TV sun gudanar da taron tattaunawa da ake yi wa lakabi da taron tattaunawar Daily Trust karo na ashirin. Taron na bana ya dubi manufofin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben da za a gudanar a watan Fabrairun wannan shekarar. Shirin Najeriya a yau ya bibiyi abin da ya gudana, kuma da yake yau Juma'a, Salihu Makera na tafe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya ta wannan Juma'ar. Mun tsakuro wani abu daga cikin manufofin manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa daga jam'iyyu hudu da kwamitin yakin neman zaben kowannensu ya aiko wa kamfanin Media Trust. Sakamakon uzuri da dukkanin suka bayar na rashin lokacin iya halartar taron. Ya ziga kaɗan daga manufofin Alhaji Atiku Abubakar. My fellow compatriots, you and I agree, like a vast majority of Nigerians, that our country has dipped below all known standards in social economy. 'Yan uwana 'yan Najeriya, ni da ku mun yarda da masaurin 'yan Najeriya cewa Najeriya ta riga ta zama koma baya a ɓangaren tattalin arziki da kuma siyasa. A halin da muka tsinci kanmu kimanin shekara bakwai a ƙarƙashin gwamnatin APC ya sa 'yan Najeriya sun fara shakku game da ƙasar. A haƙiƙanin gaskiya, babu wani abu A haƙiƙanin gaskiya, babu wani babban abin da za mu iya tunawa da mulkin APC a yanzu in ban da yadda suka gaza tabbatar da haɗin kan da ke tsakaninmu ta yadda suka sanya wuƙa suka yanke wannan haɗin kan da ke tsakaninmu. A matsayina na ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, mai cike da ƙwarewa a sha'anin mulki da kuma ɓangaren aikin gwamnati da kuma kasuwanci iri-iri, na zo ne cike da ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa na ceto Najeriya kan halin da take ciki da kuma haɗa kan mutanenta. Na kuma dawo da wannan 'yan uwantakar da iyaye da kakanninmu suka kulla a baya. 'Yan Najeriya mutane ne masu biyayya sosai ga gwamnatin da ta kasance mai tafiya tare da su da kuma kyautata musu. Ina yi muku albishir cewa ina da matuƙar burin ganin cewa na samar da kyakkyawar rayuwa ga masu ƙaramin ƙarfi a ko'ina a faɗin ƙasar. Kuma za mu tabbatar da cewa mun gyara dukkanin wasu harkoki da suka shafi Najeriya, mu kuma faɗaɗa harkokin mu. mu kuma tattara dukkan ƙarfinmu wajen samar da masana'antu don kuwa mun san cewa babban abin da yake ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma shine tattalin arziki. An gaida Abdullahi Abubakar Umar da fasarar kalaman Alhaji Atiku Abubakar. Bilkisu Ahmed ta saurari bayanan ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. a better life for all and a future of promise for our youth. to develop our economy and our manufacturing sector and place Nigeria back on the path of industrialization and job Za mu inganta rayuwar jama'a da nan gaban matasa. Na biyu, za mu farfado da tattalin arziki da sashen masana'antu. Zan dawo da Najeriya kan hada-hadar masana'antu da ƙirƙiro ayyukan yi wanda zai bunƙasa kasuwanci da ƙaro ingantattun kayayyaki da ayyukan da ake bukata. Wannan zai sa Najeriya ta zama ƙasa mai samar da ƙirƙirar kayayyaki ba mai sayowa ba kawai. Za mu rika fitarwa fiye da shigowa da kayayyaki domin ganin kuɗaɗenmu na da daraja a hada-hada da ƙasashen waje. Za mu tabbatar mun samar da isasshen abinci ta wajen mai da hankali a aikin noma. Sannan za mu taimaka wa manoma da sauran ma'aikata a harkar noma. ta wajen manufofin wayar da kai wanda zai inganta ayyuka da kuɗin shiga. Za mu zamanar da faɗaɗa kayayyakin more rayuwa na gwamnati wanda zai bunƙasa tattalin arziki. Za mu samar mu kuma rarraba wutar lantarki wanda kowa zai iya saye domin sana'o'i da kuma haskaka gidajenmu. Saboda babu masana'antun da za su ingantu ba tare da wutar lantarki ba, za mu ƙarfafa gwiwa da goyon bayan matasa da mata su shiga harkar siyasa da aikin gwamnati. Za mu horas mu kuma baiwa na ƙasassu da talakawa da marasa galihu damar shiga harkar tattalin arziki. Za mu ga Najeriya inda ba iyayen da za su aiki 'ya'yansu zuwa yin bara saboda yunwa. Muna tabbatar muku za mu sami isasshen abinci da za ku ciyar da 'ya'yanku. To an gaida Bilkisu Ahmed da fassarar kalaman manufofin ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Yanzu kuma ga Ishaq Ismaila Musa da kalaman ɗan takara a jam'iyyar NNPP Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. We believe that uh, there are so many things that the military can do especially after the necessary operations to ensure peace and stability in this country. Hakika mun yarda cewa akwai ababe da dama da dakarun soja za su yi musamman bayan duk wasu muhimman tanadi da muka yi wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali sun karu a ƙasar nan. Abu na farko kuma wanda shine jigo su dai waɗannan dakaru na zaman lafiya akwai su ko'ina a faɗin duniya. Misali ko lokacin da nake ministan tsaro muna da su a ƙasashe da dama musamman ƙasar saliyo liberia da kuma yankin darfur na sudan a yanzu dinnan akwai hanyoyi da dama da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da sauran ƙungiyoyin duniya za su haɗa gwiwa da najeriya domin tabbatar da zaman lafiya zaman lafiyar mu a wannan ƙasa bisa la'akari da abin da mu shugabanni muka yarda da shi shine cewa ba wai a samu zaman lafiya kaɗai a najeriya ba idan ta kasance an samu zaman lafiya a najeriya amma makotanmu ba su da shi to kaga an yi ba ba kenan domin kuwa hakan zai haifar da matsala ba karama ba wannan shine dalilin da ya sa muke ƙara faɗaɗa bincike da nazari akan wannan batu na zaman lafiya ba wai a samu zaman lafiya ya na cikin gida a nan najeriya ba saboda haka akwai ababe da dama da zami, musamman shine mu fita kai tsaye mu gayyaci duk wani wanda yake jin cewa gwamnati ta yi mishi ba daidai ba ko kuma wani mutum ya yi mishi ba daidai ba mu zauna da su mu tattauna ita siyasar nan da kuke ji kuke gani ba fa wata aba bace face a zauna a tattauna domin warware duk wata matsala ba wata aba bace da za a ce sai an fita an je an yi yaƙi so a irin wannan yanayi za mu samu mutane mu zauna da su waɗanda suke jin cewa eh sun mallaki makamai ko kuma suna da bama-bamai waɗanda za su rika kaiwa 'yan uwansa 'yan Najeriya hari. Mun yarda cewa za mu samu ƙarin kuɗi idan muka ƙayyade harajinmu a kan kashi 25 cikin 100 fiye da na yanzu da yake kashi 33.5 cikin 100 waɗanda ma ba a karɓa. saboda haka a namu kiyasin za mu ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa domin su ƙara azama wajen biyan haraji za mu fahimtar da mutane su dawo ƙasar nan domin su kafa masana'antu domin gwamnati ta sami ƙarin hanyoyin samun kuɗi kuma wannan shine dalilin da ya sanya muka ƙayyade kashi 25 cikin 100 a cikin manufofinmu To an gaishe ka Ishaq Ismaila Musa da fassarar kalaman ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar NNPP Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Abokin aikinmu Jamilu Adamu ya nazarci kalaman ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar Labour Peter Obi. I'm going to ensure that secure, unite Nigeria. I'm going to govern by consensus, that are cohesive and all this. Zan tabbatar da samar da tsaro da haɗa kan 'yan Najeriya da yin mulki tare da kowa ba tare da tilastawa ba da sauransu. Ku duba da kanku ku gani suwa yake faɗar haka. Za ku iya bincikar lokacin da suke rike da ofishin a baya. A yau Najeriya ana buƙatar tsaro. Idan ana batun ƙasa akwai buƙatar samun tsaro. Abu ne mai mahimmanci da ya kamata a lura idan muka samu jagoranci. Abu ne wanda idan aka magance a yau, za mu iya magance matsalar hauhawar farashin kaya. Hakan zai sa mu tsare ƙasar. Idan muka koma baya batun tashin farashin kaya yana iya daidaituwa, wanda hakan zai iya fitar da taswirar tsaron ƙasar wajen ba su muhimmanci da sauri cikin gaggawa kamar yadda ya dace. Idan aka samu wanda alhakinsa ne ya aiwatar da abin, amma bai yi ba, za a sallame shi. Wannan ƙasa ce mai samar da abubuwa da ake amfana. Abin da nake nufi da hakan, ina so na ga mutane na yin kasuwanci. Idan ina maganar sarrafa abubuwan da ake amfana, Idan muka dubi arewacin Najeriya, tana cikin kadarar da ke gaba a Najeriya yau. Idan muka nome wannan ɗumbin gonakin za mu iya fitar da amfanin da muka noma. Amma ya kamata mu dubi yawan shekarun da suka shuɗe. Me ya sa mu a yanayin da muke ciki a yau? Duk gazawa ce ta shekarun da suka wuce daga wajen waɗanda aka zaɓa, wanda a yanzu suke jagoranci a yau. Idan ana magana kan tsarin da ya riƙe mu a yau, Yawan adadin mutane da suke fama da talauci a wannan ƙasar da tsarin da ya haddasa yawan adadin yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, hakan ya sa ƙasar ta zama cikin ƙasashe na gaba masu cin hanci da rashawa. Gaishe ka Jamilu Adamu da fassarar kalaman ɗan takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar Leba Peter Obi. babban labarinmu ya duba halin da ake ciki ne game da canjin kudaden ƙasar nan wanda yau ya rage saura kwana hudu sai kuma hira da muka da wasu manyan malamai biyu game da yadda aka bar malaman musulunci a fagen siyasa wato Sheikh Ibrahim Khalil wanda ya ce lallai an bar malaman yayin da Sheikh Ibrahim Makade yake ce ai ba kowace irin siyasa ne malamai za su shiga ba. Sai kuma labarin kashe Fulani ah, kusan arba'in ah, da aka yi a jihar Nasarawa sai kuma Nijatu muhammad da muka yi hira da ita game da sa ta bar jam'iyyar apc to sai dai kuma apc ta ce ba ita ta bar jam'iyyar ba koranta aka yi a filin mu na tuna baya mun tattauna da wani fitaccen dan jarida kuma masana harkokin mulki alhaji ino jibrin wanda ya ce iyayen sa ne suka kafa garin 4 a jihar benue a shekarun 1920 sai kuma jihar lagos ta kafa kamfanin casar shinkafa fi girma a afirka idan muka ya kasashen waje kuma mun yi nazari ne game da yadda ake rufe ko kuma coci da majami'u suke raguwa a amurka sakamakon yadda mutanen ƙasa suke ajiye addini suke kama rayuwar duniya kawai a bangaren wasanni kuma mun duba yadda 'yan najeriya ne suke jan zaransu a gasar kwallon kafa ta ƙasar Itali da ake kira syria a To madalla Dr. Kabir Sa'idu Sufi mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum, kuma malami ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. Ya yi mana fashin baki kan manufofin 'yan takarar shugabancin Najeriya a zaben da ke tafi. To, um, a gaskiya za a iya cewa ƙudurorin nasu uh, sun ɗauke su ne manya-manyan ƙudurori. Ma'ana ba su sako sun sako ƙasa-ƙasa sun yi alkawari ƙarara kamar yadda aka riƙa yi a baya ba. musamman baya ɗin kamar da kafin 2015 da kuma lokacin zaben 2015 a wancan lokacin wato masu neman eh, ko masu takara a lokacin a lokacin da suke neman eh, ƙuri'ar al'umma sun yi alkawarurruka ƙarara sun fito da cewa za mu samar da ayyukan yi kaza za mu rage kuɗin mai daga kaza zuwa kaza za mu yi kaza zuwa kaza amma a halin yanzu kusan ina ganin 'yan takarar dukansu suna kaucewa yin irin waɗannan alkawarurrukan na baya sun za su ɗauki wani abu wanda yake wato faɗa ne broad kamar mutum in yace zai restructuring ya kalma ce da an sha amfani da ita a baya da in ka zaunar da mutum ka ce me yake nufi zai ce maka zai sauya fasalin ƙasa amma ta yaya ba tare da ya yi bayaninsa ba to wannan ana ganin cewa sun kaucewa ɗaukan manya-manyan alkawura ne musamman waɗanda jama'a za su iya tunawa a lokaci kankani watakila ganin abin da ya faru ga ita wannan gwamnati da ta shekarar sama da bakwai tana mulki kuma dukkanin alkawaran da ta yi a baya ɗin ana ta ɗauko su kamar wato duk fasta da suka yi ta neman zaɓe a lokacin in ka ɗauko sai ka gani yaya an yi nasara sai a ce ba a yi nasara ba to gudun ko kuma ƙoƙarin kaucewa irin wannan shi yasa sai su yi wani babban alkawari kamar a ce za a ƙara yawan jami'an tsaro za a yi kaza za a yi kaza amma ba tare da lalle an yi a breaking down din abin ba in ka ce za ka ƙara yawan jami'an tsaro ko kuma za ka saboda fasalin ƙasa ko kuma za ka yi kaza ba ka faɗi hanyoyin ba to mutane ba lalle ne idan an yi nasara su yi saurin rike wato mai mulki responsible wato ba za su yi saurin cewa wato ya gaza ba za a yi ta ba shi lokaci watakila ana jiran na ɗaya ma a ga ta wace hanya za a bi domin a kawo ƙarshen matsalolin dukkaninsu da yin aka duba sun yarda cewa akwai matsaloli kuma kowa akwai wanda ya sa a gaba akan ita ce wadda zai fi tunkara. To abin da ya kamata dai a yi shine ya kamata a duba dukkanin wanda yake ya fito neman takara a ɗauke shi a duba shi ga me ya yi a baya sannan kuma me yake shirin yi. To ma sauraro da wannan bayani na Dr. Kabir Sa'id Sofi shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Abdullahi Abubakar Umar da Ishaq Ismaila Musa da kuma Jamilu Adamu. Sai editan shirin Sani Ibrahim Faki, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.